نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha biyar ga watan safar watan biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen aya ta goma sha bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab Faɗin Allah ta'ala kul ya zallazi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira yau kuma zamu tashi farkon aya ta 18 wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin sura din mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البعث إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تزول أعينهم ينظرون إليك تزول أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا قد يعلم الله المعوقين منكم حقيقة وبنجد تعالى يا waɗanda suke hana mutane fita yaƙi daga cikin ku wato cikin ku ko masu da'awar imani akwai waɗanda suke hana waɗansu fita yaƙi su nauyaya su su sanyaya gwiwar su su karya kwazan su ko kyakkyawan niyyar da suke da ita ta fita su ne almu'awwakin ai almusabbitin waɗanda suke lanfasar da mutane su hana su fita yaƙi daga cikin ku Allah ya san su wal qa'ilina li ikhwanihim wato waɗanda suke faɗa wa danginsu ko ƴan uwansu su ce da su halumma ilaina ku zo nan wajen mu mu zauna mu sha inuwa kada ku fita cikin zafi la tanfiru fil har kada ku fita cikin zafi ku je ku wahalar da kanku ku kashe kuɗin ku sannan kila ku yi hasarar rayukanku ku zo mu zauna mu huta ba sai an fita wani yaki wato Allah ya san munafikai kenan munafikai ne masu wannan aqida masu hana wani fita yaki suna cewa halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila da kai ba sa fita yaki illa qalilan sai yan kadan daga cikin su amma galibin su ba sa fita zama suke su bada uzuri sannan waɗanda suka fita ba sa yin yakin barna suke haifarwa domin sai su rinka jefa tsoro a cikin zukatan mu ne da ya jita jita da mati da ɗaukar gulma da sukan wanda ya kwazo a ce ai riyata yayi da kuma wanda ya dan yi kokarin da ba ya da yawa sosai bai taba ka wani abu da yawa ba su zarge shi su ce ai abin da kai shirme ne ai ba ai wannan abin ba da shi musulunci ke kidawa ba aikin su kenan sai yasa Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa kabalan in ma za su fita tare da ku yaki ba abin da za su kara muku sai barna wato wai su kara muku yawa ma ku yi kwarjini wannan kuma akwai cutar da ke ciki shine raba sahunku lalata kwazan masu kwazan cikin ku da kokarin jefa shaka a cikin zukatan juna wannan shine aikin munafikai duk lokacin da za ta tafi yaki wala yatuna al-ba'sa illa qalila ashihatan alaikum lafazin ashiha jam'i ne na ashihu daga lafazin ashifru ne Allah ya ce wa uhdiratil anfusush sannan yace wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun shi ko lafazin ashirku abin da yake nufi kwadayi waɗansu malaman suka ce a'a rowa haɗa da kwadayi mutum ya zama marowaci sannan ga salamar kan wani na wani to idan ya zato a dan idan na shahih wato mai kwadayi ko masu kwadayi ko ko mu ce masu zalama sai zanto a shihatan alaikum marowata ne game da ku suna yi muku rowa su munafukai suna muku rowar shawara suna muku rowar karfin su suna muku rowar makamin su za ku fita jihadi ba wani taimako da suke muku ba wani agaji da suke muku shine malai ce ai ashihatan alaikum bil ma'awana wato rowar taimako suke muku idan za ku tafi yaki jam'u shahih wa huwa al bakhil wato idan an ce al shahih shine al bakhil mansubun ala dhammi lafazin ashihatan an yi masa nasaba ala dhammi wato ana kaddara fi'ilin da ya kunshi zargi abin nufi azummu ashihatan alaikum ina zargin masu muku rowa Ma yi muku rawar lokacin su ba za su tsaya a tattauna da su ba kan a samu mafita idan wata matsala ta taso muku Ma yi muku rawar dukiyoyin ba za su taimaka ba da kuɗi yayin da aka ce aka kurorota taimakon kuɗi don ciyar da musulunci gaba ko su bayar da abin da yake kasa da halin su kasa da samun su kasa da yalwar su to kaga sun zama rawata kenan shine a ce hasan alaikum ubangiji ce fa iza ja al khawf yayin da tsoro da firgici zo da zaman dardar suka ji labarin an kawo hari gari ko za a kawo hari gari ra'aitahum sai ka gansu na ilaika suna kallon ka kallo na matsorata ta duru a ayyunuhum idanansu suna ta walka suna ta walkitawa kallazi yusha alaihi min al kamar wanda wato ainihin ya suma kaga wanda ya suma idan sa baya iya kallon abu kallo na sai shi yana kallon ka amma ba kallon ka yake ba to haka wanda yake cikin tsoro da firgici shi ma koda yana kallon ka ba kallon ka yake ba saboda abin da ke cikin zuciyarsa ya shagaltar da shi daga abin da idan ka ke saitin kallo an gane ko yana na ilaka nazarul maghfi alaihi min al-maut wato za ka suna kallon ka kallon wanda kai ka ce ya suma kallon zai fusha alaihi min al-maut fa idza dhahaba al amma idan tsoron ya kau aka ce abokanan adawa sun gudu ko kun kore su kun tasu su wa hizatul ghanaim kuma aka ce an taro ganima an zo da ita to a lokacin nan salakukum bi alsinatin hidad sai su rinka jifarku da harsuna masu kaifi wato azukum aw darabukum lafazin salakukum daga asalak ne asalak shine al'iza cutar da mutum sai su rinka cutar da ko da harsunan su masu kaifi suna korafin cewa su ba a raba ganima da su ba ko kuma an ba su rabon da ba a baiwa rabon da yake bai kai na wani ba shine salakukum bi alsinatin hidad ashihatan alal khair masu tsananin kwaɗayi ne dangane da dukiya to kaga lafazin ashiha na farko ya zanto suna muku rowa kenan lafazin ashiha na biyu suna kwaɗayi a can suna muku rowa da me taimakon su da shawarar su da agajin su da karfin su da makamin su in za ku tafi yaki duk ba sa taimaka muku da ko daya ko shawara ta gani kai ko addu'ar Allah ba da nasara ba sai amma a shiha na biyu kun samu ganima to kuma sun zo suna da lamar cewa a raba daidai da su shine a shihatan alkhair ubangiji yace ulaika lam yu'minu masu irin wannan sifar ba su yi imani ba ko da sun yi dawar imani da baki ƙarya suke yi fa ahbata Allahu a'malahum da haka ubangiji ya riga ya rusa ayyukansu ko da sun yi waɗansu ayyuka na zahiri na ganin ido to tunda ba su da kyakkyawar aqida Allah ba zai karɓi wannan aikin ba wa kana zalika ala Allah yasira haka din abu ne mai sauki a wajen Allah ya rusa aikin su saboda abin da ke cikin zukatan na munafurci yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu sun rika tsammanin al wato ƙungiyoyin kafiran da suka zo taron dangin nan lam yazhabu ba tabu ba ah, eh ba karanta wannan ba to karanta ba يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا suna tsammanin rundunonin kafaran nan ba su tafi ba tsammanin su har yanzu suna nan bayan gari su munafikai ba su san Allah ya koro iskar da ta tarwatsa su kowa ya kama gaban sa kamar yadda makaranta a baya wa yati al-ahzab inda ate kungiyoyin kafaran za su dawo karo na biyu bayan sun tafi ya yawaddu to su munafikai za su so law annahum baduna fil a'rab ina ba a ce a wajen madina suke can cikin karkara ba a garin madina ba yas'aluna an anba'ikum su ninka tambayar labarin ku yaya kuke ciki daga nesa wato ya zanto ba sa cikin madina lokacin da aka mata kawanya ba sa cikin madina lokacin da za a kawo mata hari golin su ina ma a ce a bayan gari suke sun gwammace su zama mazauna kauye da karkara sama da ake suna cikin garin madina matukar kafare za su zo su kawo a madina hari su suna ganin ba su da karfin zuciya ba su da imanin da zai ba su dama tsayawa tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da a bayar da kariya ga addinin musulunci da a dauka musulunci fatan su ina ma suna daga su sai su rinka jin labarin shine yasaluna an an anba'ikum walau kanu fikum in ma da za su kasance a cikin ku tare da ku ma qatalu illa qalila ba fa za su yi wani yaki na zo a gani ba sai dan kadan ay riya'an wa khawfan min at-ta'yir za su yi yakin ne kawai dan dai kara ai ba za su cewa ai ba ku fita ba kuma dan dai riya amma ba wai dan a aqida su sun yi imani da cewa jihadi zai wata sunan islam bane ba dan sun yi imani ana yin jihadi da takuna kalimatullahi al-uliya bane ba za su yi kawai dan dai kara ce ba sai ba irin wato gani ido dan dai kara ce ba mu yi daidai ba mu yi ba a aibata ba ya yan uwa waɗannan sufofi don munafikai ne kuma da dama daga cikin irin waɗannan sufofi sai kaga wani musulmi ya sufanta da su amma saboda jahilci amma saboda son zuciya wanda duk lokacin da muka je ta siffa ta mutanen da ba na kirki ba amfanin cin moriyar darasi na alkur'ani shine ka kankare wannan sifa daga jikinka in ba kana da ita ka yi kokarin ka ka nesanta kanka daga irin wannan sifa kar ka zama marowaci lokacin da ake kokarin tallafa addinin musulunci kar ka yi rowa ko da lokacinka ko da dukiyarka ko da karfinka ko da dabararka ko da komai naka ko da fawa da kake da ita da mukamin ka da kake da shi domin wanda yake da mukami wani lokaci zai iya yin tasiri shi kadai wanda mutum dubu ba zai iya ba duk ruwa da za a yi musulmai su taru su yi a taro a sakin taro a masallaci na juma'a ko wani abu kila wata zartaswa wani mataki guda ɗaya da wani gwamna zai ɗauka a hannunsa ko mai mulki zai ɗauka a hannunsa sai su tasiri sama da wannan dan su za su faɗa ne kila aikata kila ki aikata amma shi in yi imani dokar a hannunsa suke zai iya sarrafa ta yake aikata to dan saboda haka duk lokacin da mutum ya ji wata sifa da aka ce ta munafikai ce sai kokarin ya nesanta kanshi daga wannan sifa Allah tsare mu ya kare mana imani aya ta gaba sai Allah ta yi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحباب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وبنجد لقد كان لكم في رسول الله حقيقة يا كسن سيئة أسوة حسنة كيكاوان قوي dangane da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai rasulullahi cikin rayuwar manzon Allah uswatun hasana kyakkyawan abin koyi liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda ya kasance yana kaunar ladar ubangiji kuma yana tsoron tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa lafazin iswa ko kace uswa ko kace iswa ma'anarsa daya abin nufi dai abin koyi kuna da abin koyi a cikin rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi karkashin wannan aya al-imam ibn yi yayi wani bayani mai kyau da ya kayatar da ni na da ya kamata in karanto mana shi da nassin sa yace hadhihi al-ayatu al-karima aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan aya mai girma babban jigo ce wajen yin koyi da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi a cikin maganganunsa da ayyukansa da halayensa dabi'unsa sallallahu alaihi wasallam wato cikin komai na kenan ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يتدهك الله يهولي متاني دين كوي دم زن الله ترى دام تستمت قريسي يوم الأحزاب أرانا ياكن أحزاب dan wannan aya ta zo ne a cikin jerin ayoyin da suke magana akan yakin ahzab to anan menene abin da ya bayyana na yin koyi da manzon Allah a ranar yakin ahzab ibnu kasir ke fi sabri wajen hakurin manzon Allah lokacin da sahabbai suka jijjiga suka tsorata suka firgita shi bai tsorata ba to sai ku koyi da shi wajen rashin tsorata rashin firgita rashin jijjiguwa ku dake ku murde ka ji tsoro amma kamar baka tsorata ba mana ka dauki hakuri wa musabaratihi da yadda ya rinka koyawa sahabbai hakuri ta salo daban-daban wa murabaqatihi ta yadda da kansa ya fita ya tsare iyakar musulunci bai tsaya a Madina ba ya ce sahabbai ku je da shi aka fita aka yi ribati aka tsare iyakar da ake zaton abokanan adawa ta nan za su fita to haka ya kamata shugaba ya zama abin koyi cikin al'ummarsa wa mujahadatihi da yadda ya fita jihadi da kansa wa intizarihi al-faraja min rabbih azza wa jalla da kuma yadda ya hakuri yana jiran agaji da nasara daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala salawatullahi wa salamuhu alaihi da'iman ila yawmiddin tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi har abadan abada har ya zuwa tashin kiyama ولهذا قال الله تعالى للذين تلق تكلم تلق تكلم da haka ubangiji ya faɗa dangane da waɗanda suka razana wa tazajjaru suka firgita wa tazalzalu suka girgiza wa tarabu suka ma rikice fi amrihim a cikin lamarin yawmal ahzab a ranar yakin ahzab din da Allah ya ce hunalika butulil mu'minuna wa zulzulu zilzalan sadida Allah ya ce da su laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abin nufi hallak tadaitum bihi ina ma ce kun yi koyi da shi wa ta'assaytum bi shama'ilihi ina ma ce kun yi koyi da halayensa da dabi'unsa ولهذا قال تعالى ده هكا الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر hakan fa tabbata ne kadai ga wanda yake fatar rahamar ubangiji a ranar tashin kiyama yake jin tsoron azabar Allah a ranar tashin kiyama wa zakara Allah kaseera ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بوعود الله لهم sannan ubangiji ya faɗa dangane da bayan samummunai waɗanda suke gaskata alƙawlin da yi na cewa zai taimake su yace walamma ra'al mu'minuna al-ahzab yayin da mummune suka ga kungiyoyin kafirai sun hada kai dan su yake su kalu sai suka ce haza ma wa adana Allahu wa rasuluhu wannan shine abin da Allah ya yi mana alkawali ko manzon sa ya mana alkawali wa sadaka Allahu wa rasuluhu Allah da manzon sa shine gaskiya sun ce dama za a yi taron dangi akan mu gashi mun gani kana ibn abbas radiyallahu ma abdullah dan abbas ya faɗa wa qatada da shi da imamu qatada ya anuna qawluhu ta'ala fi suratul baqara suka ce abinda sahabbai suke nufi wato abinda Allah ya faɗa cikin suratul baqara da yake am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib wannan shine alkawarin da Allah yayi cewa zai shafi mu ne Allah ce tsammanin ku za ku shiga aljanna ba tare da irin abinda ya shafi wanda suke kafin ku ya shafe ku ba wato ainihin tsananin talauci ya shafe su wa da cuta ta shafe su wa zilzilu an girgiza su da nau'ikan jarrabawa kala daban-daban hatta ya kula rasulu na amanu ma'a har ka ji manzo da kansa shi da wanda suka yi imani shi suna cewa mata nasrullah yau shi ne nasarar ubangiji za ta zo Allah ce ala inna nasrallahi qarib da sahabbai sun gaskata wannan alƙawarin wannan alƙawarin da manzon Allah ya karantar da su sun san cewa lalle zai tabbata a kansu don haka da aka zo gazatul azab sai ga jarraba ta yi jarraba to sai suka ce to kenan nasara tana kusa da zuwa tunda dama an ce mastakmul ba'sa wa dharra wa zulzilu to yanzu kuma so kuma zulzulu zulzalan shadida to kenan nasara tana kusa da zuwa shi yasa suke cewa idan tsanani yayi tsanani to da izinin ubangiji sauki zai biyo bayan dan Allah ce fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra wato kaga amma mai ta al-usr so biyu yusr kuma so biyu al-usr tsanani kenan Yusuf kishiyarsa wato sauki kenan to ga ka'ida shine idan an maimaita kalma mai alif da lam so biyu ta farkon ita ce ta biyun ta biyun ita ce ta farko amma idan an maimaita kalma na kira wadda an cire alif da lam a cikin ta so biyu to ta ɗayan daban ta biyun kuma daban kaga fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran idan ka tashi fasara sai ka ce lalle tare da tsanani akwai sauƙi. sannan tare dai da wannan tsananin na ɗazin akwai wani sabon saukin da ba na ɗazuwa wato sai zanto saukin nawa ne biyu tsananin ba ɗaya ke domin lokacin da aka maimaita kalma wadda take ma'arifa ta farko ita ce ta biyu amma idan an maimaita kalma wadda take na kira ta farkon daban ta biyun daban wato lokacin da duk tsanani ya yi tsanani to sauƙi na da zuwa na nan tafi kamar yadda wani bawan Allah ce wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraju daqat falamma tahkamat halakatuha furijat wa kuntu azunnuha la tufraju da dama za ga wata musiba ta sa mutum ya gigice ya razana ya fargita. amma mabudin ta yana wurin ubangiji mafitar tana wurin Allah dakan ta yi tsanani falamma tahkamat halakatuha yayin da sarkarta ta tanke shi shi wanda musiba take ciki ta daure shi tamau furijat sai sarkar ta tsinke wa kuntu azunnu da ku tsammani na ba za ta tsinke ba ashe za ta tsinke saboda ka'idar fa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran sahabbai sun gaskata wannan alƙawari ai hada ma wa adana Allah wa rasuluhu min al-ibtila wannan shine abinda Allah da manzon sa suka yi mana alƙawari na jarraba wal iktibar da jarrabawa dai wal imtihan da atati masu imanin cikin mu daga marasa shi alladhi yaqubuhu an-nasru qarib wanda irin wannan jarrabar to nasara ta kusa na da tafi ولهذا قال تعالى ده هكذا الله يتي وصدق الله ورسوله الله ده من تصدق gaskiya. amma faɗin Allah ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan jarrabar bata kara musu komai ba face imani da mika wuya ibn kasir ce dalilun ala ziyadati al-imani wa quwwatihi bin nisbati ila an-nas wa ahwalihim wannan ɗaya ne daga cikin dalilai da ke nuna ashe imani yana daɗuwa kamar yadda yana iya raguwa sannan yana karfafa kamar yadda yake iya rauni dangane da mutane da kuma halayensu kama qala jumhurul a'imma kamar yadda mafiya yawan malamai na sunna suka faɗa innahu yazidu wa yanqus wato imani na daɗuwa yana kuma raguwa gwargwadon yawan ayyukan alkhairi gwargwadon yadda imani ke daɗuwa gwargwadon ayyukan sako kuma in suka yawaita gwargwadon yadda imani ke raguwa wa ma hun illa imanin wa taslima abinda dai ake so ne don lokacin da ubangiji ta Allah ya jarrabe mu da kowace irin nau'in jaraba duk irin yadda ta yi karfi to kar mu munan da zato ga ubangiji mu ce to ran kuma ai mun gama a'a har yanzu zan to akwai fata kyakkyawa tare da mu kar mu to cikin masu munana wa Allah zato dan munafikai su da suke munana wa Allah zato suna cewa ma wa adana Allahu wa rasuluhu illa gurura a shi alƙawarin da Allah da manzo suka mana rudi ne kawai ba gaske bane ba amma mun malaiku suna cewa haza ma wa adana Allahu wa rasuluhu wa sadaka Allahu wa rasuluhu karshe duk irin yadda jaraba sai jaraba wahala sai wahala sai wannan ta ƙara musu azama ta ƙara musu imani ta ƙara musu komawa ga Allah subhanahu wataala da gyara imanin su da kyautata ayyukan su to kuma sai nasara ta zo domin nasara din daga wajen Allah take wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim sai Allah من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما من المؤمنين رجال cikin mummunai akwai waɗansu mazaje sadaku ma ahadullaha alai wanda suka gaskata abinda suka yi wa Allah alkawalinsa min as-sabati ma annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa za su tabbata tare da manzon Allah ba gudu ba da baya fa minhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda ya riga ya tuka bakantan da ya tsakaninsu da ubangiji mata wa kutila fi sabilillah ya mutu an kashe shi a tafarkin Allah wa minhum daga cikin su kuwa man yantazir akwai wanda yake zaune yana zaman jiran ko ta kwana wa ma baddalu tabdila da dai ba su musanya ba ko yaya musanya wa take ba su musanya addini ba musanyawa babba ko karama shine ma'anar wa ma baddalu tabdila wato ba su musanya addini ba suna nan akan alƙawarin da suka yi wa Allah suka yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi yace ammi alladhi summitu bihi lam yashhad ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam badran yace babana wanda sunan shi ne aka bani bai halarci yakin badar ba tare da manzon Allah wato akwai Anas ibn Nadr wanda baffa ne ga Anas ibn Malik an gane ko kala yace fa shakka alaihi rajin halartar yakin badar din sai abin bai masa dadi ba kala yace awwalu mashhadin shahidahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gulibtu anhu yanzu farkon fafatawa da manzon Allah ya fita akai da kafirai a ce ni na yi fashi bana wajen ban je ba wa in arani Allah mashhadan fi ma ba'd idan har Allah ya nuna mun wata fafatawar wata haduwar da za a yi tsakanin sahabbai da annabi a gefe daya da kafirai a daya gefen la yarani Allah ma asna ubangiji zai ga abin da zan yi wato kaga yayi ba kante kenan tsakanin shi da Allah cewa ya alƙawalin tunda dai badar ta ke masa to yaki na gaba kuwa to sai yayi wani babban kwazo na azo a gani qala ana ce fa haba an yaqula ghayraha a madadin yace in Allah ya nuna mun wani yakin da ba badar ba sai yace in Allah ya nuna mun wani yakin na nan gaba baya son ma ya tuno badar din dan yana ganin ba karaman hasara yayi ba da bai je yakin badar ba qala ana zai ce fa sallallahu alaihi wa sallam yawm uhud sai kuwa aka yi dace ya yakin uhud tare da manzon Allah qala yace fastaqbala sa'ad ibn mu'ad wato shi Anas ibn Nadr yana fuskantar inda abokanan adawa suke inda suka fi yawa daidai lokacin sa'ad ibn mu'az kuma yana yokana yaga an masa yawa yana so ya dawo cikin dangi bisa ga ka'idar illa mutaharrifan li qitalin aw mutahayyizan ba wai gudu zai ba dan ya hadu cikin sauran dangi a sake kai farmaki shi yana kokarin ya fito daga cikin rugumusi sai ga Anas ibn Nadr shi kuma yana shiga cikin rugumusi fa kana lahu Anas sai Anas ibn Nadr yace da ya aba am aina yace ina zaka kana ganin tan duk sune kar kai ne su tsayanin cikin dangi mana fa kana wahan larihul janna yace kai rabu da ne kaifin aljannan ke ji daga nan inda nake ajiduhu na uhud ina ganin aljannan tana nan kafin ka kai inda dutsen uhud fa qatalahum kawai sai shiga cikin abokan adawa shi kadai ana ta dauki ba dadi hatta qutila har aka kace shi kana anas dan malik yace fa wujida fi jasadihi bid'un wa thamanuna min bayni darbatin wa ta'anatin wa ramya a jikinsa sai da aka samu rauni dai dai har 80 da wani abu tsakanin saran takobi da soka da mashi da harbi da kibiya kana anas dan malik yace fa qalat uktuhu sai yar uwarsa ar-rubayy tace wato yace ita ce amma ar-rubai tace fa ma araftu aqi illa bi banani ita ce wallahi da nazo duba dan uwana wana a cikin sahun waɗanda suka yi shahada yakin hudu ban gane shi ba sai ta hanyar kawunan in yatsun sa wato yatsa in yatsun hannu gaban nan ta sama daga nan ne ta gane wannan shine wato kenan fuskar sa gaba daya launi ce an yi kasa kasa da ita wato sahabbai sukan ce an kashe ne da rauni a jikinsa gaba daya a gaba ba a baya ba to suna ganin wannan falalaci domin duk wanda aka masa rauni a baya yana menene ya je wajen gudu kenan amma wanda aka masa rauni a fuska ko a kirji ma'ana yana tsara abokan adawa ke to wani abin alfahari ne wato tana ganin cewa alhamdulillah da Allah ya karrama dan uwana da shahadar da na sun yi kasa kasa da shi ne kaina ma ɗan uwarsa ban gane shi ba sai ta kan dan yatsansa amma ta fuska ta gangan jiki ba za a iya gane ba tun daga raunuka sama da 80 da wani abu wa nazalat hadhihi al-aya ana da kace sai wannan aya ta sauka من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال أرزكي فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه sahabbai sun kasance suna ganin wannan aya ta sauka ne game da Anas ibn Nadr da shi da ire-irensa cikin sahabban da suka yi shahada a yakin Uhud irin su Mus'ab ibn Umayr da ire-irensu bisa ga hasken wannan hadisi sai mu samu kalmar annahbu fa minhum man qada nahbahu dan su malaman lugha wadansu suna fassara annahbu da cewa shine al-ahad al-qawli wadansu suna fassara shi da an-nazru bakance wadansu suna fassara shi da al-ajal wadansu suna fassara shi da al-maut faminhum man qada nahbahu wato cikin su akwai wanda ya cika bakantan da ya tsakanin su da ubangiji to kaga wannan hadisi ya nuna mana a filin cewa Anas ibn Nadr yayi bakance tsakanin shi da Allah yayin da yakin wani ya kubuce masa sai sai za a ga abin da za a gani a nan a yaki na gaba in manzo Allah sake fita yaki lalle zai yi wani abin da kamar kaza'i ne dangane da yadda yakin badar ya tuce masa to kuma gashi da wannan dan tabaru sai Allah ya saukar da wannan aya fa minhum man qada nahbahu minhum man yantazir wa ma badalu tabdila akwai wani hadisin daban ruwaya ta imamu Tirmidhi wanda karbo daga wato Talha ibn Ubaidillah yace anna ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu daga cikin sahabban annabi da muke tabbata gare shi قالوا لي arabiyin jahil sun samu wani mutumin karkara ya zo madina kuma ga alama dai jahili ne ba mai karatu ba suka ce salhu amman qada nahbahu man hu suka ce tambayi annabi wane ne wanda aka ce qada nahbahu waye wato sahabbai annabi na musu kwarjini su tambaya to dai suka samu wani tun da shi daga karkara yake baya jin nauyin komai <laughs> tambaye shi a mana dubu <laughs> ka tambaye shi wa kanu la yankari'una ala mas'alatihi sun kasance ba sa yawa annabi shige wajen tambaya yuqirunahu wa yahabunahu suna girmama annabi mutukar girmamawa suna yana musu kwarjini fa sa'alahu al-arabi sai wannan mazaunin karkara ya tambayi annabi cewa su wane ne man kazana bahu dinnan fa arada anhu sai manzo Allah ya kawar da kai ya karo na biyu kyale ثم سأله يساك تنبيه كرو نبي فأعرض عنه ماذا الله يكودك بيتي مسكومي با ثم salatu min من باب المسجد yace to ni kuma a lokacin nan na fito daga kofar masallaci ni wato ni wa kenan marwayacin hadisin Talha ibn Ubaidillah yace ne ko lokacin na fito da kofar masallaci wa alayya thiyabun khudr na sa wadan tufafi kwarra an gane ko falamma ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya ganni na fito daga masallaci kala sai yace aina sa'ilu amman qadana bahu ina wanda yake so ya tambaya cewa su wane ne wanda aya take magana akan su man qadana bahu kala ana ya rasulullahi sai gani manzon Allah kala sai manzon Allah ya ce shi haza min man qadana bahu kaga wannan mai koran tufafin yana daga cikin mummun qadan hukum wato talha ibn ubaidillah ina fata an fahimta to a nan gurin kaga kalmar nahab din za ta dauki ma'anar bakance za ta dauki ma'anar mai alkawari dan kun shakka babu talha ibn ubaidillah yana cikin wanda suka alkawarta biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutalla ba da haka ya zama mun qadan hukum kenan haka wanda ya mutu akan haka wato irin shi Anas ibn Nadr ya zama mun kadana da hukin haka za mu samu wadansu riwayoyin hadisin wanda suke nuna kamar ayar tana magana akan Mus'ab ibn Umair ibn Umair ko kace shuhada wa Uhud gaba daya to wannan dai dukkan su za ta karkata akan su cewa minhum man qadana habu wa minhum man yantazir cikin su kuma akwai wanda yake nan yake zaman jira wa mabaddalu tabdila Allah ya ce liyajzi Allahu as-sadiqina bi sirqihim Allah ya kaddar haka ya tsara haka dan ya ta kan yawa masu gaskiya da gaskiyarsu wa yu'azzibu munafiqin sannan kuma ya yi azaba ga munafukai in sha'a in ya ga dama bi an yumitahum ala nifaqihim ta yadda zai karɓi rayuwarsu suna kan munafunci ba su tuwo ba aw ya tuba alaihim ko ya karɓi tuban su in ya so in Allah kana ghafurur rahima lalle ubangiji mai gafara ne sannan kuma mai jinkai ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتحسنون فريقا وبنجد ورد الله الذين كفروا بغيظهم تعالى يميروا دكافرين بغيظهم واتو هاوشين سدفكي جي نمم من يسير ينسى دمرتني أكا lam yanalu khairan ba su dace da wani alkhairi ba abin nufi lam yanaru lam yanalu muradahum min az-zafr bil mu'minin ba su dace da nasara ba irin yadda suka so su ci nasara akan mu'minai wa kana Allah wa kafa Allahu mu'minina al-qital ubangiji ya iyar wa mu'minai yakin abin nufi ba sai da suka yi da kansu ba sai Allah ya turo iska wadda ta tarwata gayyar kafirai gaba daya shine wa kafa Allahu mu'minina al-qital ajrihi wal mala'ika ta hanyar koro iska akan su ba arsalna alaihim rihan da ko mala'iku wa junudan lam tarauka wa kana Allahu qawiyyan aziza ubangiji ya kasance mai karfi ala idadi ma yurid wajen samar da abin da yake son ya samar sannan azizan mai rinjaye ai galiban ala amrihi mai rinjaye ne akan lamarin sa shi Allah subhanahu wataala wa anzala allazina zaharuhum min ahli kitab sai ubangiji ta'ala ya sauko da waɗanda zaharuhum suka taimaki kafiranta na al-ahzab min ahli kitab cikin ahli kitab Allah ya sauko da su min sayasihim daga ganuwar da suke ciki wato sune banu qurayza ai husunihim wato daga ganuwa da suke ciki jam'i ne na sisiyya lafazin as-sifatu wato sadun da sadun ko as-sisiyatu duka dai sadun da sadun da yake nufi al ganuwa ganuwa wanda mutum ke ciki da su inda suke zaune akan waɗansu duwatsu ne ko kan waɗansu tuddai kuma sun riga sun yi ganuwa da duwatsu wanda ba a iya shiga ciki to bayan ubangiji ta Allah ya tarwata gayyar kafirai na gazotul azab sai kuma aka zo aka sauko da su yahudu banu barira wanda suka warware alkawari tsakaninsu da manzon Allah min sayasihim daga cikin ganuwar da suke ciki wa ma yatahassanu bihi shine abin da ake iya bayar da kidanuwa wa kasafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu fariqan taqtuluna wani sashi na cikin su ko ka rika karkashe su وهم المقاتلة سونة ودن ذات إيه فتاة إياك لسو وتأثرون فريقا كما كنت لقريبة ونساشي لتكنسو أي الزراري سونة وتوكو ينقوكو ما تاكوك ما يدتو باي وذلك أن بني قريظة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم wato abin da ya faru shine banu quraiza sun warware alkawalin da suka yi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kanu ma quraishin fil ahzab sun kasance tare da quraishawa a gazatul ahzab wato tare da su a tunani ba wai sun zo wajen da sojojin su bane falamman hazama al ahzab yayin da gayyar mutanen ahzab ta tarwatse kowa ya kama gabansa yan tarafa annabi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minuna ila al madina sai annabi da sahabbai suka dawo cikin garin madina wa wada'u silah suka ajiye kayan fada fi sabahi tilka laila a washe garin wannan safiya ma kana zuhru yayin da azhar tayi ata jibril wa alaihi imamatun min istabrak sai ga mala'ika jibril ya zo da rawani a kansa na wani ma'adani da ake hakowa daga kasa wanda ake kira istabrak rakiban ala baghlatin bayda yana haye akan alfadara fara alaiha qatifatun min dibaj wato da abin nan akan ta qatifa mushin fudi min dibaj wanda aka yi da dibaji ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جهش وهي تغسل رأسه a lokacin manzo Allah na wurin Zainab binti Jahash tana wanke kanta wa kad ghasalat shiqqahu al ta wanke bangaren kansa na dama sai saura hagu fakana sai malaika Jibril ya Rasulullah kad wada'ta silah yace manzo Allah ka riga ka je makamin fada ne qala na manzo Allah ce eh qala Jibril sai malaika Jibril ce afa Allahu anka Allah ya maka منذ 40 layla tun daga kwana arba'in da suka wuce zuwa yau har yanzu mala'iku ba su cire kayan fada ba jikin su ya za ka cire kayan fada lokaci bai ba wa ma raja'atu ana illa min talabil qawm yanzu nan daga gana dawo na je na leko asirin mutanen ne in ga me suke ciki wato ina nufin yahudu banu qurayza wa qala inna allaha ya'muruka bis sari ila bani qurayza Allah na maka umarnin ka tafi ka je ka yaki banu qurayza izhab ilaihim fa inni qad qata'tu awtarahum wa fatahtu abwabahum wa taraktuhum fi zilzalin wa alqaytu ar-ru'ba fi qulubihim sai ta suka tafi cikin rundunar ta yaki na riga na yanke dukkan wani kwakwaran himmar da karkashin su na riga na bude kofofin gidansu na bar su cikin diddiga da firgici da jin tsoro na jefa tsoro cikin su har daga nan zuwa nan wannan kisa ko shaka babu ta zo cikin littattafai sahihai kuma akwai ingantattun riwaya cikin bukari da muslim akwai kuma waɗansu cikin littattafai na sira kamar a da bawiya na ibn hisham da sauran waɗansu littattafan sira sai dai abin da yafi inganta ta fuskar riwaya cewa manzon Allah yana tare da ummu salma ne lokacin da abin ya faru ba Zainab binti jahsh ba kamar yadda waɗansu riwayoyi cikin sahih bukhari suka nuna an bayyana ko wato yana tare da ummu salma lokacin ba da Zainab binti jahsh ba sannan wannan dogon bayanin da aka yi a nan gurin wato bai zo da yawa a cikin riwaya ta bukari ba kamar yadda malai kawo shi a nan da sau ya zo ne a takaice maza Allah ya je ya ajiye makamai yana shirin wanke jikinsa sai mala'ika jibril ya zo ya ce masa har kun ajiye kayan fada ai mala'iku ba su ajiye kayan fada ba saboda haka za a tafi wajen banu bareza an bayin da ku fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam munadiyan yunadi sai manzo Allah ya umarci mai tela yi tela Annaman man mutai an fala yusalli yanal asra illa fi bani qurayza duk wanda ya zanto zai yi da'a ga Allah da manzansa to kare ya dala asar kai masa sai a banu qurayza fa hasarahum almuslimuna 25 laila musulmai suka je suka kewaye yahudawan banu qurayza har tsawon kwana 25 hatta jahadahum al-isar har wannan kewaye wanda aka yi musu tai musu tsanani wa qadafa Allahu fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce da su atanziluna ala hukmi kun yadda ku miƙa wuya za ku sauko ku mika wuya a kan hukunci na abinda na ga dama in yi muku in na ga dama in kashe ku in na ga dama in maishe ku bayi in na ga dama in kore ku yadda na kori banu nadir kun yadda da kun gudun da zan yi ba za Allah ya ce musu haka fa abau sai suka ki fa qala tanziluna ala hukmi sa'ad ibn mu'az kun yadda ku sauka akan hukuncin sa'ad ibn mu'az sayyid al-aus shugaban mutanen aus kabilan larabawan aus faradu bi suka ce eh mun yadda kam shi da hukuncin da ya zartar mun yadda amma naka fa hakkamahu fihim sai manzon Allah to kai sa'ad bin faɗa abin da yi musu duk abin da kace shi in ka ce su su su kwashi kayan su bar gari in ka ce a kashe su a kashe su in ka ce a mai da su bai a mai da su bai ya hukuntar da shi a kansu fa sa'ad sa'ad ibn sai ce inni ahkumu fihim ay yuqtala rijal wa tuqsam al amwal ko wa tuqassam al amwal wa tusbat darari wan nisa sai inda hukunci ne ake bukata duk wani da namiji baligi a kashe shi mata da dukiya kuma a mayar da su ganima inda hukunci na ne abin da za a yi kenan sai manzo Allah ce kai hukunci da hukuncin Allah tun daga saman samman sammansa guda bakwai aka yi umarni aka rinka bincika su duk wanda ya balaga sai a kashe shi wanda bai balaga ba ya zama bawa an kashe wajen mutum 700 zuwa 800 to sai an yi wa yahudawa haka sannan ake zama lafiya a duniya amma matukar bai hude ba haka aka masa ba za a zauna lafiya ba saboda su ne fitina su ne karshen su ne karshen musiba wannan riwaya mala ya kawo nan gudan a takaice wato kar ku manta cewa banu quraiza su sun yi alkawali su da manzo Allah ba za a yi yaki ba banu nadir su ne suka je suka gayyato quraishawa suka gayyato dukkan wani wanda yake adawa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo dan a yaki annabi da sahabbai a Madina lokacin da suka yi haka huyayyi bin astab shugaban banu sai ya samu ka'ab ibn asad shi shugaban kabilar banu qurayza yana jin an ce huyayyi bin ne yazo sai ya shiga gidansa ya rufe yace na san cewa zai zo ne lallace ni cewa in shiga cikin gayyar su a yaƙi annabi ne ko na alƙawari ne ba zan samu alƙawari sai ya shiga rufe yayi ta kun kasa masa kofa yana buga masa yana lallashin sa yana cewa laqad ataituka bi izzid dahr أتيتك بقريش وأهاديثها وقطفان وعبيدها yace hakika na zo maka da karshen izza ta wannan zamanin karshen karfi da za a tara na kawance ba ta wani wanda na zo maka da shi quraishawa gaba ɗayan su gatafanawa gaba ɗayan su kabilun laraba na ƙauye duk gaba ɗayan su na zo maka da su yace wallahi ka zo min da girgidan da babu ruwa a cikin sa amma yana walƙiya kaman gaske ni dai ba zan yi da wani alƙawari ba amma da yake bai hude bai hude ne bai gushe ba yana bashi kwarin gwiwa yana jan hankalinsa cewa ko da mutanen makka sun gudu to kar yi tsammanin ni zan kyale ka ka fuskanci matsala kai kadai zan taho da sojoji na mu zo mu shiga cikin ganuwarka mu baka kariya kai da ka har sai da ya sace walwale alƙawari to wannan walwale alƙawarin suka kamar da makaranta a darasin bayan mu kuma ta ba to shi ne tunda an gama da waɗancan sun gudu to manzo Allah ya zo yana aje kayan fada aka ta ba a gama ba sai a tafi kan budu kureka a ce anan gure idan ka kalli dukkan yakin da musulunci ya ce ai wa yahudu ba zalunta su aka ba martani aka mayar banu nadir kowa ya san rashin kirkin da suka yi akwai alkawali na zaman lafiya tsakanin su da manzon Allah kai har ma cewa in wani musulmi ya kashe wani mutum cikin larabawan karkara aka ce za a biya diya su yahudawan sa taimaka a biya diya tare da su kaga ta kai wannan matsayin su ma yahudawa indiya ta kama su musulmai za su ba su agaji dan dai ana zaune gari daya to sai aka zo aka kisan kai ana neman diya sai manzo Allah ya wajen shugabannin su dan a tattauna kan yadda za a biya diya sai sai dan ya jefa musu cewa to yanzu fa kun samu dama wadda ba ku da dama ta biyu irin sa. gashi a zauna a gindin soro a karkashin katanga ana zaune kuna tattauna da shi a samu wani mana ya hau kan soro ya ɗauki katon dutse ya je hau masa ka idan ya so ya mutu kowa ya mutu haka suka tattauna sai Allah ya sanar da manzon Allah ta fuskar wahayi kamar sa aiwatar da wannan sai manzo Allah ya tashi ya tafi ta Madina daga nan gurin sai zo ya yake sa hakuri su kaga ya kasa da kai anan su suka yi su suka warware alƙawari to ga banu da su ma ga abin da suka yi da azab suka zo su suka goyi bayan su kaga su ma suka warware alƙawari dan haka manzo Allah ya yake su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su banu nabir lokacin da wato banu Kainuka ke son ce ba banu nabir ba banu Kainuka lokacin da suka warware alƙawalin su kuma ba wato alƙawalin da suka warware su kuma shine wato wata mace suka yi wa ta'addanci cikin wata musulmi ta je tana sayayya a kasuwa a kasuwar akwai yahudawa sai wani bai yahuda ya zo kusa da ita sai ya ɗauki zanin ta haɓar zanin ta daga ƙasa sai ya ƙulla ta da haɓar zanin daga sama ba ta sani ba kaga lokacin da ta tashi sai tsarishin ta ya bayyana to shine manzo Allah ya sa aka kore su gaba daya daga Madina kaga duk abin da suka yi da banu kanika da banu nazar da banu kanika ko wannan yayi ne yayi wani abu da yake mutunci ne a nan gudun abin da nake so shine in nuna adalcin musulunci na baya yakar mutane sai sun yi mai sai sun yi ba daidai ba ba kamar da ake kokarin a ce musulunci addini ne ta addanci ba domin ka'ida zaman lafiya ai bata kamata yahudawa su yi wannan to idan mu ta ba wato a yakin da aka danyi wanda baya da yawa tsakanin wata tawaga ta musulmai da waɗansu kafare da suka ƙetaro ganuwa a wannan gazotar azab din an ji wa sa'ad ibn mu'az rauni sa'ad ibn mu'az an ji masa rauni a wata jijiya a nan ta hannunsa wadda jini ya yi ta zuba to lokacin da ya zo gida sai manzo Allah ce kar a jiya sa a gidansa a kawo shi masallaci na dan irin ka samun duba shi akai akai sai ake jiya sa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma a lokacin sai addu'a yace ya ubangiji in har ka kaddara za a sake yin yaki tsakanin annabi da quraishawa a nan gaba warkar da wannan raunin nawa har in halarta wannan yakin amma in ka kaddara wannan shine yakin karshe ba za a sake babza ba tsakanin annabi da qurayshawa mai yadda wannan raunin ya zama shine na. amma tare da haka kar ka karbi raina sai ka faranta mun rai da kashe yahudawan banu qurayza wannan addu'ar yayin shiru tun lokacin da ya jira mutum a ka wuce ana jin shi a masallaci kaga bai san cewa za a dawo yaƙi gida a umarci annaba a je a yaƙi banu qurayza ba to da haka da aka je ya karba banu qurayza da manzo Allah ce kun yadda da hukuncin nan muku suka ce ba mu yadda ba sai suka ce mu da mun yadda da hukuncin sa'ad ibn mu'az to saboda me sa'ad ibn mu'az shugaban kabilar aus akwai kawance tun lokacin jahiliya tsakanin ita kabilar aus da yahudawa na banu quraiza irin kawancen da in kun tsokanin fada za mu tare muku in dinya ta kama ku za mu tara kuɗi da mu da ko a biya haka kuma in ta kama mu haka za ku to akwai wannan kawancen irin yadda aka samu irin wannan kawancen tsakanin yahudawan banu kainuka da Abdullahi bin Ubay bin Salul dan haka lokacin da Yahudawan banu Qainuqa suka yi rashin mutuncin da suka yi na keta mutuncin wannan mace musulma da manzon Allah zo zai yake su sai suka nemi cewa a kawo a kawo Abdullahi kawance tsakanin kabilar Sarkamu kun gane sirrin abin ai sai bin Mu'adh yana kwanta a masallaci yana jiya sai aka je aka faɗa masa cewa ce manzo Allah yake ka zo aka ɗauko shi akan dabba aka taho da shi manzo Allah ya sa an yi masa katon tanti yana zaune a cikin shi da wani sashi na sahabbansa tunda su waɗannan da nuka da an riga an zagaye gidan su ne ba shiga ba fita kaga ko da abinci ma in ya kada musu sai dai su mutu kaga wannan wani salon yaki ne da ake wa abokan adawa taimakon waje ba zai zo ba na cikin in ya kare ka nake kenan har tsawon kwana 25 sai ga dai lalle ba da zafi dole suka ce a zo a yi sulhu suka ce a nemo sa a mu'az annabi sallallahu alaihi na zaune a cikin bukkarsa sai ga sa an mu'az an taho da shi akan dabbarsa sai manzo Allah ya ce sahabbai qumu ila sayyidikum ku lura da kalmar qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku riwayar hadisin karara cikin bukari tace sai suka tashi sai suka je suka kama shi suka sauko shi daga kan dabba tun da baya iya sauka da kanshi baya da lafiya abin da sanin nana ta wannan riwayar anan gurin wadan suna fakewa da wannan riwayar cewa idan manya sun zo wuri ana tashi tun daga cikin manzon Allah ma ya ce da sahabbai lokacin da Sa'ad bin Mu'adh ya zo mai qumu ila sayyidikum sai malaman hadisi suka ce a'a ai bai ce ba qumu li sayyidikum ya ce ila sayyidikum tashi aje a taro shi yayin da ya zo daga waje babu laifi tashi aje a kama masa ya sauko da kan dabbarsa babu laifi amma ya sauko har ya zo bakin kofa sai a tashi kawai dan a haka ka tashi sai sai in ya zauna sannan a zauna wannan kan ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi shi yasa suka ce da annabi na nufin a tashi dan shi ne da sai ce qumu li sayyidikum billah amma tun da yake ila kaga umarni ke cewa a tafi a dauko shi daga kan abin da yake dan ba ya saukowa riwaya ku take sai suka je suka sauko shi daga kai har suka shigo da shi suka zauna da shi kusa da manzon Allah sai bin mu'adh ya zauna manzon Allah ce to mun kawo ku ne dan hukunci dangane da wanda kuke kawance da su tun lokacin jahiliya abinda duka ce a musu shi za a yi musu sa'ad bin mu'adh yace yanzu hukuncin da zan yi da a wannan rumfar kowa ya yarda da shi manzo Allah ce kwarai kowa ya yarda da shi a cikin wannan rumfar abin da yake nufi manzo Allah ma ya yarda da shi duk da haka bai gamsu ba kamar manzo Allah na damansa sai haka da hannunsa yake har wanda yake nan wajen dunnan wajen ma sun wato ya kawo da kansa ka zo sai yake nuni da hannunsa manzo Allah ce duk wanda suke nan sun yi da hukuncin ya so ya latsa yahudawa ya kalle su suka haɗa ido sun zan zare ido amma nan su zai ce to su ba a kore su daga gari yadda Abdullahi bin Ubay bin ya ce a gurancin da sun zama cewa fasila din ta sha bamban ko da gurin din jini su ma ai ba ɗaya bane ba wannan gurin din jini ne da imani wannan gurin din jini ne da nifaqa farikun bil jannati wa farikun kaga ai sun sha bamban da juna saboda haka dai kalle su sai ce to in dai hukunci na za a zartar to duk wani wanda ya balaga cikin su namiji a kashe shi mata da yara kuma a matsayin da mai da su gani masu da mata sai manzo Allah ke ka zartar da hukuncin da shi Allah ya zartar daga saman sammansa guda bakwai haka aka kama su aka karkaje su duk suna jin suna gani wajen mutum 700 ko 800 kamar da ruwaya ta nuna 700 zuwa 800 to kaga ana gama wannan shi kuma yana mutuwa a nan wurin kaga addu'a ta cewa ya Allah in akwai wani yaki tsakanin manzon Allah da Quraishawa to rayar da ni in kai wannan yaki in babu mai yadda wannan raunin ya zama mai shine ajali na amma kar ka karɓi ta da haka sai in na ga karyewar banu kureza Allah ya nuna masa gaba daya me hikimar na cewa in babu wani yaki a karɓi rayuwarsa yanzu wato tunda dai shawa ne suka jefe shi da mashi to ai ana sa ran in dai ya mutu a sanadiyar wannan ciwon to yayi shahada daidai da filin yaki ina fatan gaba fahimta to wannan shine abin da so ya samu kuma ya samu to kaga wato yadda tsarin sai da ta kuma ka duba matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matsayin da yake su matsayin karfin imanin su kuma ka duba yadda Allah madaukakin sarki ke mayar da hukuncin su karfafe a wajen sa subhanahu wa ta'ala amma tare da haka wani zo faɗa musu bakar magana ko ya zage su ko ya ci mutuncin su dan tabewa Allah tsare dan haka dai wannan shine abin da ya faru wato ya hukunta cewa ga abin da za a yi musu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار بنت الحرب من نساء بن النجار ya tattara su gaba a gidan wata wadda ake kira bintul harf daya daga cikin matan banan najjar a Madina thumma kharaja ila suq sannan ya fita kasuwar Madina da take ita ce kasuwar Madina ta yanzu malam yana nufin kasuwar Madina ta yanzu lokacin da yake rubuta wannan littafin wanda a yanzu wannan kasuwar ta zama da cikin masallacin Allah gaba an gane ko ya fita fa kan kan da kan akai wani katon gwalalo thumma ba'atha bihim sannan ya aika akai su can gaba daya fa ata fa utiya bihi ilaihi fa utiya bihim ilaihi aka zo da yahudawan wa fihi huyayy bin astab ra'is bani nazir abana nazir aka zo da huyayy bin astab shugaban bani nazir wa kab ibn asad da ji kab ibn asad ra'asul qawmi wanda shine shugaban banu qurayza wa kanu tattabi'atin aw sab'ina an ce ko 600 ko 700 a wutar waya ta zo 700 zuwa 800 فامر علي بن الزبير بضرب اناتهم اكو امرت علي بن ابي طالب الزبير بن العوام في تففل لك ونس وطرحهم في ذلك الخندق اكا تارا سا wannan gudanan gaba daya falamma furiga min qatlihim yayin da aka kammala kashe su wan a sha'anuhum lamarin su ya kare tufiya sa'ad bin sai Allah ya karɓa rayuwar sa'ad ibn mu'az bil jurhi alladhi asabahu fi waqt al-ahzab da wannan raunin da ya same shi a zurrat al-ahzab wa hadarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya halarci inda aka yi janazansa wa Abu Bakar da Umar da Abu Bakar da Umar to wannan abin da ya faru kenan malai ce intaha mulakhasan min al-khazin wato wannan magana malai ya tsoro daga cikin tafsir al da ya koma cikin bukhari da ya koma cikin muslim da ya koma cikin tanyi tsoro daga asali to amma kuma wato bai zama abin zargi ba inda ya dingina magana zuwa ga inda ya dauko ta shine abin da aya take cewa anzala allazina zaharuhum min ahli kitab sai Allah ya sauko da waɗanda suka taimakawa al-ahzab min ahli kitab cikin ahli kitab min sayasihim daga cikin ganuwarsu ya sauko da su kasa wa kazafa fi qulubihim ar-ru'b ya jefa tsoro a cikin zukatansu fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wani sashin kuna karkashe su wani sashin kuma wato kuna ribace su a matsayin bayi sai aya ta gaban nan وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعونا وكان الله على كل شيء قدير وأورثكم في الله يقادر مكوكوم من أي أرضهم وتكسرسوا شو أنت يهوداوا وديارهم دقيدا جنسوا وأموالهم دوكيوينسوا وأرضا لم تطعوها da wata kasar ma da yanzu ba ku riga kun taka ta ba amma za ku taka ta nan gaba kasar da za ku taka nan gaba ba'adu daga baya khaybar garin khaybar kenan ukhizat ba'da quraish an ta nasara akan garin khaybar bayan an yakin quraish ban quraish wa tatabaat al-futuh daga baya kuma aka yi samun buɗe cikin musulunci yau a buɗe wancan gari gobe a buɗe wancan gari fa atahum Allah farisa wa rum da daular rumawa wa ghayraha sauran waɗansu garuruka min al cikin kasashe allati zahara wanda musulunci ya bayyana aw yazhara alaiha al-muslimuna ko zai bayyana su kiyama wato arzan lamfa tsawoha malam yana so ya ce alkawali ne rubutacce nan nan gaba za a ci gaba da bude waɗansu galuluka da musulunci bai kai bai kai duk za su cikin arzan lamfa tsawoha duk cewa masu tafsirin farko sun takaice a ban a gazwatu bada wato gazwatu khaibar yakin khaibar to amma fadin ma'anar zai iya shiga dukkan wata ƙasa da musulmai za su ci nasarar buɗe ta a wani lokaci na gaba wal madi li tahaqquqi wuqu'ihi an ta auratakum aka kawo fi'il madi dan tabbatuwar abin sai yasa aka kawo fi'il madi kamar ma an riga an bude muku garin tunda cewa nan gaba za a bude muku ne waɗansu garurukan wala yanqati alwa'du wannan alkawli na Allah baya yankewa illa bin qita'il muslimin an an tamassuk bil islam sai fa in musulmi ne suka yanke dangane da riko da addinin musulunci kama kanat awailuhum wato yadda ba yadda magabatan suka zama ba idan musulmi suka yanke daga yadda magabata suke to ko suka babu wannan sun kare alkawali kenan sun karya sharaɗi kai na cin nasara ko na alkawalin da Allah yake wa zai muke su amma in mun tsaya a makamantiyar hanyar da suka tsaya a makamantiyar matsayin da suka tsaya to taimakon Allah din nan wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira ubangiji bai iko ne akan komai wa minhu yana daga cikin abin da kuwa yake da iko dan akan sa taglibul muslimina ala man adahum ɗaukaka mummane da ba su nasara akan wanda ba su ba idza lam yubaddilu dinahum tabdila idan musulmai ba su canja addinin su ba ba su musanya addinin su ba to wannan ita ce karshen aya ko ayoyin da suke magana akan ghazwatu al-ahzab da kuma abin da ya goyo baya na ghazwatu bani qurayza saboda lokaci sai mu dakata a nan dan ayoyin baya su ma suna da alaka da juna kuma har wajen aya bakwai a hade abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tsare mu assalamu alaikum warahmatullahi tambayar farko yana cewa mai ce alamar balaga alamar balaga tana da bambanci tsakanin da namiji da ya mace akwai abin da suke tarayya da juna akwai abin da suke can bamban da juna daga cikin alamomin balaga na mace fitowar nono a girbinta sannan kuma yin mafarki ta yi mafarkin saduwa da ɗa namiji ya kasance mani ya fita daga jikinta sannan kuma jinin al'ada yayin da mace ta ga jini wanda yake ba wata cuta ce ta haifar da shi ba yana fitowa ne daga cikin mahaifa to alamar ta balaga kenan wannan jini dangane da ɗa mace shi ne babbar alama domin ta iya nono ya fito jikin mace a kirjinta amma kuma bata balaga ba in bata fara jinin al'ada ba ta iya kuma ta fara jinin al'ada amma kuma ba nono a kirjinta da haka lalle fitowar jinin al'ada din nan ita ce babbar alama dangane da balagar ya mace sannan kuma ba ce waɗansu shekaru ba cewa lalle sai mace ta kai wannan shekarun za ta fara abinda duk malamai suke faɗa na istihadi ne sukan ce akan yi tsammanin mace ta fara al'ada daga yar shekara tara waɗansu suka ce shekara sha biyu wato kenan idan mace ta ga jini yayin da bata kai shekaru tara ba a duniya wato bai zama na al'ada ba kenan don haka ba balaga bace ba ga masu wannan fahimtar amma zance mafi inganci kamar yadda waɗansu malaman suka faɗa wato shi dai gina in ya fito kuma an tabbatar daga mahaifa ne to wannan alamar ba ta tabala da kenan sawawun shekarun ta tara shekarun ta takwas takwas da rabi to dan akan sami jinkirin balaga daga gari zuwa gari kuma daga yanayin mace ita kanta kuma daga yanayin abin da take ci da mai din take zaune sanyi ko zafi duk da tasiri wajen zuwan balaga da wuri ko rashin zuwan da wuri ko rashin zuwan ta da wuri dan haka dai babban abin da ake dora da shi game da ƴa mace shine wannan jinin al'ada jinin da zai fito daga gabanta wanda yake ta mahaifa kai tsaye to wani mutum ta balaga kenan ko yan shekara tara ce ko yan goma ce duk abin da ya wajaba akan iyayenta mata ita ma yanzu ya wajaba kanta sallah da sauran dokoki na addinin musulunci da fita cikin hijabi to da haka anan gurin ake buƙatar iyaye tarbiyyantar ƴaƴansu ta sanar da su irin waɗannan hukunce-hukuncen da irin canje-canjen da za su gani a jikinsu idan balaga ta zo musu sawa'un yayan nan maza ne ko mata da kuma irin abin da zai rataye da su na hukunce hukunce wajibcin dokoki na Allah ta yadda mutum ya riga zama mukallafi kenan amma saboda sakacin tarbiyya sai ga yawanci ƴaƴan mata ba mu damu mu sanar da su wannan ko mu sa a sanar da su ba idan kai ba za ka sanar da yarka ba to mahaifiyarta idan mahaifiyarta ba za ta sanar da ita ba kamar mahaifiyarta yar mahaifiyarta ko kike mahaifiyarta wannan ya kamata a sanar da su daga lokacin da aka ga an fara samun dan canji a jikin mace to sai a fara dama tana zuwa makaranta tana koyon wadansu ababai kar ka dogara kawai da zuwa islamiyya wani lokacin sai ka zauna da hira kai da yarka ba na abin da zai kunya ibada ce dan zaka muna mata yanzu fa kin zama mutum kamar kowane mutum duk dokokin Allah sun haukai don rashin wannan koyar da su yasa da yawa daga cikin yaya suke da tunanin duk sabon da za su yi akan iyaye ki har sai an amsa aure ne sannan zunubi zai fara hawa kansu kaga wannan rashin tarbiyya ne da jahiltar addini da namiji alamar balagar sa shine mafarki ya mafarkin zuwa da mace kuma ya gama ne ya fito masa ko yayi sha'awa ta kama shi mai karfi ko mai ya fito masa to wannan alama ce ta balaga sannan kuma fitowar gashin gaba alama ce ta balaga sannan kuma mutum ya kai shekaru sha biyar ita kanta alama ce ta balaga dan hadisi ya tabbata cikin bukhari abdullahi dan umar yace muna yin shekara sha hudu muka je lokacin yakin uhudu za a tafi yaki manzo Allah ya ce a ku koma sai shekara mai zuwa da aka je shekara ta gaba da za ta buga zuwa azab kuma aka tafi da su to kaga wani yake kenan suna yin shekara ta hudu sai sha biyar amma kamar yadda muke ta halili idan ba kuma ta ba darasin da ya wuce hakan ya faru suna yana karshen shekara yana farkon shekara ta sha hudu wannan kuma ya faru yana karshen shekara ta sha biyar in mun wannan ga kenan sai shekara sha shida tunda shekarun ne balaga to nan gurin ba ta iya wa mutum ya kai shekaru sha shida har yanzu mun yake fara fita daga jikinsa ta iya wannan shekara sha biyar kuma ya fara fita daga jikinsa dan haka shekarun ba su ne babbar alama ba fitowar mani shi ne babbar alama da haka dai wannan su ne alamu wato waɗanda malamai suka bayani wallahu a'lam wannan kuma yace ya halatta saboda san annabi mutum yace ya rasulullahi na baka dukkan salloli na <laughs> bai halatta ba kuma yanzu kai da annabi da sallar ka kai din wani ko ko mu nan mun da annabi da sallar nan sallar mu gaba daya an tara mu nan gurin da sallar annabi ce ta fi kyau annabi da sallar yanzu mu da gaba daya an riga an yi masa abin nan karshen aljanna shine wasila gida ne na mutum daya a tsakiyar aljanna kuma a karshen daga sama gidan mutum daya kuma shine naji na kadai to ina ruwan sallar kai inda zaka zo za karshen zamani kai mu kai kokarin sallar ta kuma kai kuma to ka je ka je ka je da mai lahira idan babu sallah ba komai komai ya rushe maka mu daina yin gulumi cikin wannan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ce ta baka ana fassara ta ne ta hanyar jin sunnarsa da kuma koyi ne. kai koyi da shi a cikin sallah din to annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu lada makamancin wanda ka samu na sallar ka bayan an ba ladan sallar ka in kai sallah din irin tashi kai salati irin yadda ko yadda kai zai samu lada a cikin salatin ka ko ka ki ko ka so ko kai niyya ko baka niyya ba ko ka ce ka bayar ko ka ce na hana sai Allah ya bashi tunda shi shi yadda kai kan cewa kai ba naka za a dauka a bashi ba shi ladan shi daban kai kuma naka da kai daban ina ba dan fahimta saboda haka hakikanin son annabi shine yi masa da'a da biyayya a cikin abin da ya zo da shi yin koyi da shi a cikin sallah a cikin azumi a cikin zakka a cikin aikin hajji da sauran mu'amaloli da sauran ibadoji wannan shine babban abin da yake alamta yake nuna alamar san annabi wannan yake ubangiji yake walan ilaha illallah wal kafirina wal mu'minina sabila ma'anar ayar ubangiji ta'ala ba zai taba baiwa kafirai hujja akan mu'minai ba lafazin sabil ko hujja ko tafarki ba zai taba dora kafirai akan mu'minai ba ina jin mun bayani akan wannan ayar cewa wato Allah ba zai dauki kafirai ya daura su akan dukkanin mummune ba amma ya iya daukan waɗansu kafirai ya daura su akan wasu mummune kaga ga waɗansu mummune a wani gari ana karkashe su ana kokkone gidajen su ga waɗansu mummune kuma a lokacin ba musulunci ke karfi a garin su abinda ayat take nufi a daura su akan mu gaba ɗaya ba zai yiwu ba ko da dukkan kafiran duniya za su kulla kawance su shiga cikin yaki su fuskanci mu ne ba za su iya sanin nasara akan mu gaba ɗaya ba ta iya karkashe waɗansu daga cikin mu waɗansu su yi shahada waɗansu a rusa gidajensu waɗansu ai kaza amma ba su isa ba su hana musulunci a ban kasa wannan shine alƙawarin Allah wannan yake cewa da Allah malam yan shi'a suna rubutu akan allo suna kakkafiya suna cewa kala aliyu kala fatima a sanar da ma'aikatan hukuma ai na jin wannan magana da kai mata isa sanarwa kenan ko shaka babu wannan hadari ne a rinka yawo ana rubuta kana aliyu ko kana fatima musamman ba wai kaunin alidin ne ba da asali cikin addini ko kuma ya zama shirme ba saboda idan shi dan shi a zai ce maka kana aliyu so 100 to kusan 99.9 ƙarya yake ba magana da ta inganta aliyu ya faɗa bane wuce yake kilo gina ba haka in zai ce kana fatima so 100 ƙarya zai ba fatima din sannan Allah bai bautar da bayi ba da maganganun aliyu ko maganganun fatima Allah ya bautar da bayi ne da ne maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wallahi wa atiu rasul haka Allah ya da haka kuma wannan hadari ne ina ga wannan zai sha nauyi ne da shi hukumar hizba da kuma hukumar tabbatar da shari'a musulunci shari'a commission cewa ce wala ba kai wannan yana cewa muna da majalisi a unguwarmu amma yan bid'a sun takura mana muna so ma mu dan rinka amfani da nasu duka amma duk muna jin tsoron kusa da su sai dai a taya mu da addu'a da ya jalo fara kwanan nan wannan ka damu da wannan takura da yan bid'a ita ce gishirin tafiya in ba a takura muku ai kuma ba za a gane su ai suke da gaske su ai suke karya sai sun ta zama yayi amma idan akwai yar wahala wahala dan kula wato a nan gurin ne wato jaruman sunna dan da gaske za su bayyana har kullum wato idan mutum ya tana aba halin da sunna take cikin shekaru goma sha da suka wuce da halin da take ciki a yanzu hakikanin gaskiya babu abinda ahlus sunna za su yi sai wa Allah godiya an yi wani lokaci ba mu isa mai wa'azi na sunna ba sai da a kewayen wajen birgit kwanar jaba kwanar hudu yan balangu yan tsere pnp daidai da fage a shigo a yi wa'azi na sunna ba zai yi ba sai an tafi hankali ballan sana a kewayen ba da cikin kano wanda kawai yan bid'a suna ganin wannan kayan su da na gado hurumin su ne ba wanda ya sai ta musu to amma a yanzu alhamdulillah sunna ta zama gidan kowa da akwai da wanda suka bayyana da waɗanda suke kira gari suke jira gari ya ƙara kyau su fito su bayyana an san akwai wannan da yawa yanzu duk wani gidan da bid'a take idan kai rantsuwa kace akwai sunna a gidan ba za ka fara duk gidan bid'a ka kama duk wani shahararren gida na bid'a a garin nan to akwai dan sunna a gidan mace ko namiji ko ya bayyana ko zai bayyana ko ta bayyana ko za ta bayyana kaga wanda an ba karaman nasara muke daga wajen ubangiji mutanen da da gaba ɗaya ahlus sunna a raba raba ake a jami'ar Bayero muna cewa masallacin mu ne ana cewa ba na ku ne na jami'a ne yanzu ko masallatan suna ga suna akan na juma'a ma kawai guda nawa ku kirga mu juma'a na juma'a ma guda nawa duk suna da yawa to na kan bulawat wannan ba majalisi kuma gashi nan a cikin gari da ina ne da ina ne duk ƴan uwa suna ta ƙara buɗe majalisi ana ta cin nasara saboda haka haka za ku tsaya ko dai abin da za ku yi ku yi kokarin karantar da sunna kuma ku yi kokarin ginuwa akan ilimi duk abin da kuke da ilimi ku faɗa wanda ba ku da ilimi kar ku faɗa ku je ku nemo ilimin sa wajen wanda ya tsara ku fahimta ko ba ku ba rigima babu hayaniya amma karatu kan sai kun yi kuma sunna kuma sai an yi in dai wani zai kada bandiri to dole wani sai kalar rasulullahi amma ba adalci bane wani ya kada bandiri kuma wani zai sai kalar rasulullahi a ce a'a wannan ba adalci bane ba daidai bane ba ina fata mun fahimta to saboda haka haka za ku tsaya da tasurawar da dadi ba dadi da yanzu ubangiji za ku nasara wal akibatu lil muttaqin eh kuma in kun samu dama ku sa lazimin kanku eh ku samu malami da tsatsewa wanda zai rika karatu duk yawanci eh, motsin kaɗan motsin kaɗan ƙalan nan motsin kaɗan motsin kaɗan ƙalan rasulullahi wato in za ku san wannan da'awar tana da tasiri gina mutane a kan kallon kan suna yana tasiri a yanzu fa hatta in gida in kuna sauraron program sun su a rediyo Kano da sauran wurare sai ka ja ka hadisi ce kuma hadisin sahihi ne <laughs> ba ba wannan kuma saboda ya san yara za su tare hikiya ne samu a riga an gina jama'a akan wannan duk wanda ya faɗa ya kawo muku da wanda ya kawo saboda haka amma da mutum da zai fito sai ya yi mafarki kuma a karɓa mafarki ko ce baban sa ya mafarki ko ya ga baban sa jiya da mafarki ya ce masa kaza ko ya ga jego ya ce masa kaza yanzu ba wanda ya fito ku tsona a gidan rijiyo in ya isa kuma ya faɗa mu ka godiya ga Allah wallahi alhamdulillah mun gode Allah ya Allah ka kara ɗaukar sunna ya Allah ka kara kasala bid'a abu guda biyu ya rage waɗanda abin nan akwai waɗanda suke ta tambaya suke ta tambaya wala abdullahi yake takardun sun yawa kan su mace da aka yi a america ina jin na yi hudu ba a yawa cikin hudu ba na ambaci wannan don ne ke son karin bayani sai ya bani kuma jiya ma wurin karatu na faɗa wato dai kan zance shine yayin uwa musulmi ba shi halatta mace ta yi limanci sai ga mata yan uwanta ba shi halatta mace ta yi limanci sai ga mata yan uwanta tun da ake a cikin musulunci ba a taba ganin inda mace ta yi limanci ga maza ba ko a lokacin annabi ko lokacin sahabbansa babu duk wanda ya ce akwai to sai ba in ƙarya zai wa tarihi amma babu akwai wanda suke fakewa da wani hadisi na wani dattijo da yake zuwa yana kiran sallah a gidan ummu warka ko wace ce ta yi sallah da sauran uwanta mata sai ta zuwa ke kira musu sallah da duk wanda ya ce a ciki yayi sallah tare da su sai dai wa tarihi ƙarya amma babu wanda dai kenan manzo Allah ya nuna ita mace ai sahu da ita ma bai halatta ba lantana ta gaba ta yi sahu ita da namiji bai halatta ba to ina kuma ta wuce gaban sa wanne zai huru tsakanin ta yi sahu da shi da ta wuce gaba ta wuce gaban sun zai huru ne ga an san maliki yake lokacin da kakata ta shirya wa annabi abinci tace zo gidan mai abinci ne da mutum da annabi ba annabi ya zo abinci sai ce to ai sai yi muku sallah ko da raka'a biyu ne yi muku limanci ma'ana dan kai tabarruki da wurin da manzo Allah ya sallah shikenan sai manzo Allah ya wuce gaba an san malik da shi da wani maraya a gidan ana rukanta suka tsaya a mata a bayan annabi ita kuma wannan matar ta tsaya a sahu ita baya a karfe ita kadai ga hadisin cikin bukhari da muslim me yasa ba ta shiga sahu tare da jikanta ba amma ta tsaya a baya haka duk sallar da annabi ya da matansa ba inda ya jinki da nan Aisha ko da wata mace sai dai su yi sallah suna bayan sa kuma duk sallar da mata suka yi a cikin masallacin annabi ga sahabbai maza ga mata sahun gaba gaba ɗaya na maza ne sahun baya gaba ɗayan su har manzo Allah ce mafi alkhairin sahun maza na gaba mafi sharrin sahun maza shine na ƙarshe an gane ku kamar yadda mafi sharrin sahun mata shine sahun su na gaba mafi alkhairin sahun su shine na baya na ƙarshe malamai suka ce abin da yasa sahun maza na karshe ya zama sharri saboda daga shi ne sai sahun mata abin da yasa sahun mata na farko ya zama sharri shi ma saboda ga shi ga me ga sahun maza amma na karshe yana nesa da maza shi yasa sai zama shi ne na alkhairi wato sahun mata da a sai kaga wannan shi ne koyarwar annabi ba inda waɗansu mata suka taɓa ma yin sahu tare da maza a masallacin annabi duk wanda zai faɗa wannan sai dai wa tarihi ƙarya ko annabi ƙarya to kaga wannan shi ne abin da aka sani cikin musulunci wancan wani sabon musulunci ne amerika take son ta yi a fassara irin tata a rinka yin musulunci wanda ba zai cikar da aƙido da kudurori na majalisar ɗinkin duniya ko kuma abin da america take so ba ta ce kaza a yadda ta ce kaza a yadda ita wannan matar har tafsiri ce da turanci yanzu kuma ana yawo ana farauka ganda da tafsirin ta cewa shi ne babban marda ina tafsiri yanzu ba tafsirin da ya fi shi muhimmanci a duniya Ka kaga zaka tabar gaza kuma ku duba duk inda suka je za su sallah korarsa ake kusan a coci ne suka sallah a coci ake sallah musulman amerika ma sun kalubalanci abin to amma america americanci yanzu ya yada duniya har yanzu akwai na ma sai ga waɗansu kawai sun fito suna goyon bayan wannan tunanin wannan tunani ne wanda baya da sala baya da magabata duk waɗanda suka ce mace za ta yi limanci da'ifiyar magana ce mara tushe mara asali an ji daga bakin ahmad bin hanbal shi ma amma ce a cikin nafila banda farilla ma'ana mace ta yawa da limanci ce a nafila banda farilla to ballan zana ƙasa nafila kanta baya da hujja imam malik da imam shafi da imam abu hanifa suka ce ko a nafila ko a farilla bai halatta mace ta limanci kuma wannan magana ita ce gaskiya ita ya ita tarihin ta bai nuna na aisha tana qiyamul layli ita da bawanta amma shi ta sa yake yin limanci tare da cewa aisha ta fi shi ilimi ta fi shi tsoron Allah ta fi shi balala bai ma haddace qur'ani sosai ba sai yana yawan faduwa da yawa sai kaga to qur'ani ka da kake gargadu ba Allah sai ta ce bari in mutu kai ka tsaya a baya amma haka ta sa ya rinka yi mata limanci da Qur'anin ta a hannu bai haddace ba ita ko ta haddace tana baya saboda mata ba ta yi wa namiji limanci wannan shine abin da aka sani a dari wannan kuma ga yana jin bukari ga yana cikin bukari ba malik da haka da Allah ku ku tarbiyyantu akan wannan tarbiyyar ta sunna don ne faɗa mu gare wani kwana kwane a ya kawo ina aka yi wannan a lokacin annabi da sahabbai muna da tarihin mata sun yi limanci ga mata yan ba ma ja akan wannan amma mace ta limanci ga ɗa namiji ina aka wannan lokacin annabi sahabbai hadisi sahihi kuma sarihi idan an ce sahihi ingantacce sarihi wanda yake karara ba kai ka fahimto haka ba ka cuta fahimtar ka ta shiga cikin hadisin da karfin tsaya irin yadda yan bid'a suke kokarin sosa irin wannan Allah tsare mana addini wannan abin da ke hannu na waɗansu takardu ne wani waya ce ya kamata ya yi komin da su ce ya kamata a fadakar da yawa a kai wato suna da hadarin gaske bin yaki na sawa na mata da kuma takalmi amma a rubuta da ayoyin alkur'ani eh, kila ba za ku ga abin sosai ba amma dai wannan takalmi ne gaba ɗaya abin da aka zagaye shi da shi ayar qur'ani ta rubuce takalmi ilin na mata ko musamman sai suka zabi irin samfin na takalman da mata suka fi yayi da haka yana da kyau a yi hattara to wanda yake gwamnati ya masa wajen hadari wannan kuma hoton mace ne kusan ga ta a ma take kafiyatun ariyatun amma ita ma rigar da ta sa kaga ita ma qur'ani ne a rubuta shi kaga wannan abu ne mai hadari da ya kamata hukumomin bula da shari'a su lura da su ko wajen sanya tufafi kuma a kafa waɗansu dokoki da za su hana irin wannan tsara sannan wannan kuma ita ma dai irin yar karamar riga ce ta ciki wanda mace za ta sa ta dame ta ga nan da sunan Allah da sunan Muhammad an sa Allah kuma an sa Muhammadun Rasulullahi to wannan dukkan abokan adawar musulunci ne suke dan su jefa musulmi cikin fata da halaka dan haka ya kamata a yi hatara musamman ga waɗanda suke matasa ko maza ko mata kayan da za a rika sawa da takalma yanzu yawanci takalman nan da suke masu tsini da matan mu suka fiye a bautu kwanaki muka bude ire-iren su wajen kala uku duk da Qur'ani a ciki kowanne qur'ani ne mai karamin rubutun ake sawa a cikin dindin ne takalmi irin mai sudun to da haka ya kamata a yi hatara sosai sosai abu na karshe kamar yadda kuka bi ta zuwa cikin huduba cewa a sakamakon yunkurin da sarakunan mu suka yi na ganawa da Obasanjo makonni biyu da suka wuce dan kawo gyare-gyare dangane da kurakuran da gwamnatin tarayya ta yi wajen taro na ƙasa. wanda aka je da gyara guda uku zuwa hudu cewa da na farko lalle ya zanto an sanya shugaba musulmi irin yadda aka sanya shugaba kirista wato alama shugabancin ya zama gida biyu sakatariya ta zama gida biyu sakatare musulmi sakatare kirista sannan kuma lalle wanda muke so a sa a matsayin sakatare shine professor Ishaq Olaide wanda yake bayar da ne ko mai kishin musulunci sannan kuma lalle duk kudurin da za a zartar kar a zartar da shi har sai an sami goyon bayan da ya kai 75 cikin 100 ga wannan kudurin to kaga dukkan waɗannan bukatu ne da aka gabatarwa su cikin ruwan sanyi wanda dan an yi wannan kamar yadda na faɗa a wancan lokacin ba komai bane ba wannan mu'awajan tunda karshe dai wannan taro da abin da yayi zai a danka Obasanjo da karshe kuma ya abin da ya ga dama ko ya kana ko ya rage ko ya goge ko ya rushe ko ya yi da abin da yake so to amma tare da haka dai sarakunan mu suka je da wannan bukatar wanda kun san abin da ya faru a wancan lokaci kamar yadda na faɗa a nan wajen karatu kuma kamar yadda waɗansu ku so karanta a jarida to kuma aka bai gwamnatin tarayya sati biyu to daga baya bayan ya musu wancan rashin mutuncin sai ya zo yi wannan gyara guda ɗaya cikin gyara guda biyar da aka yi sai na aka ɗauki shi professor Ishaq aka sa a matsayin sakatare amma duk sauran bukatun aka yi wancan kalli da su aka manta da su to da ma sati biyu aka baki sati biyu kuma ta wuce da haka na nasarar islam karkashin sarkin musulmi da sauran sarakuna ta kira taro a kaduna wanda zai kunshi sarakuna din da wata cikin gwamnoni da waɗansu cikin malamai na addinin musulunci dan a tattauna a ga yayi mataki da za a ɗauka na bai ɗaya tsakanin musulman arewa da musulman kudancin ƙasar nan tunda ana magana ce ta musulunci bayan maganar arewa da kudu ake ba ko maganar hausa da yarba ba irin yadda muke jin mun cutu a nan arewa da wannan gwamnatin haka yan uwanmu yarabawa na kudancin ƙasar nan musulmi suka cutu da gwamnatin ubatan ko cutuwar da suka yi mata ku samu yawa saboda haka ranar litinin za a yi wannan taro babban abin da ake bukata ga yan uwa bayar da cikakken goyon baya ga sarakunan mu duk abin da za a yanki a wajen taron bisa ga shawarwari ne na kowa da kowa da ya je wajen taron daga nan kano duk za mu je wajen taron ni da malam abdulhab da sauran malamai da dama duk za a tafi an ba mu takarda da'ar mu ta ana gayyatar don haka abinda ake tsammanin za a yanke shi ne matakar gwamnatin tarayya ba ta ansa wannan bukata ba to sun musulmi zai kira cewa dukkan wani musulmi da yake cikin wannan kwamiti ya fita to idan suka yi wannan za a goyi bayan su ɗari bisa ɗari lalle kowa ya fita to wanda ya fito ya zama ɗan arziki wanda ko yake fitowa to sai a kyale shi da titi ya zasu yi wasan kura da shi wannan shine gaskiya wallahi sai mun ɗauki matakin duk wanda in dai aka ce an yi kira ta hanyar ijma'in sarakun nan da malamai a fita wani yake fitowa to wallahi kamata duk inda a gaita a naka da masa dan banzan doka ya sa da kyan dan ba wakiltar mu yake ba cutar mu zai zai je sai da yancin mu ne to wannan shine abin da muke jira muga salakunan su su aikin su su sai a fito to mu kuma gaba ɗayan mu nan da mu da babu a nan gurin mu kuma aikin mu kare wannan dokar a fito ko da lalima da san Allah da san mallan Allah da san tafiya da yan uwa mu ne ko da tsiya wannan hudu ba gaba ɗayan haka aka yi ta a masallatai tun daga nan haka kai karshen yamma irin abin da muke a nan wurin da wani dan uwa ya ce mun to ai ko ku ce komai ba hudu da kai akan da kun ji hudu da aka a tabbata da kun san ku ku ce komai ba na sai babu laifi da suka yi ta a can da zafi ba can fara farkin musulmi take ba da ita aka faro jihadin a ta mu haɗe a nan aka zo nan can saboda haka wannan shine gaskiyar labari mu roki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki waɗannan sarakuna namu ya ba su karfin zuciya ya ba su tabbatuwa akan tafarkin gaskiya tare da su da mu ya kuma haskaka zukatansu wajen zartar da ababen da za su amfani al'ummar musulmi gaba ɗaya wannan shine muhimmin sakon da ya kamata mu isar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh